This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu kai tsaye a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da niya FM. A koyaushe kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum salo garba ne tare da grace alira abdu muka sake dawowa da wannan hantsin muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na maryam dauda amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran wata majalisar shugabannin najeriya mai ikon faɗa aji ta ce za a gudanar da zaɓen ranar goma sha hudu ga wannan wata na fabrairu kamar yadda aka tsara majalisar zartarwar da shugaban najeriya goodluck jonathan ke jagoranta da ta kunshi janar-janar da 'yan majalisar dokoki da kuma tsofaffin shugabanni ta sanar da shawarar da ta tsaida bayan zamanta a babban birnin tarayya abuja jiya alhamis waɗansu 'yan najeriya sun nemi a janye ranar zaben sabili da tafiyar hawainiya da suka ce aikin raba katunan zaɓe ke yi da kuma tashin hankali da ake fama da shi a arewa maso gabashin ƙasar inda dakaru ke arangama da mayakan boko haram. gwamnan jihar imo rochas okorocha ya ce mahalarta taron sun tattauna kan waɗannan batutuwa amma sun kuma ji ta bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓe kafin zaman dai masu zanga-zanga da jam'iyyar hamayya ta apc sun yi kira da a gudanar da zaɓe kamar yadda aka tsara shugaba jonathan da jam'iyyarsa ta pdp na fuskantar babban kalubala daga jam'iyyar apc da kuma ɗan takararta tsohon shugaban mulkin soja muhammadu buhari shugabannin kasashen jamus da faransa sun isa babban birnin kasar ukraine jiya alhamis da wani sabon tayin shirin gwanzar da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen faɗin da ake yi kusa da iyaka da ƙasar rasha Shugabar kasar Jamus Angela Merkel da takwaranta na kasar Faransa François Hollande sun gana a Kiev da shugaba Petro Poroshenko da kasashen yammacin Turai ke goya ma baya. An gudanar da taron ne ba tare da gayyatar 'yan jarida ba, kuma ba a bayyana matakan da kasashen Turai za su ɗauka ba na wanzar da zaman lafiya a kasar. Yau Juma'a shugabar gwamnatin kasar Jamus da takwaranta na kasar Faransa za su je Moscow domin gabatar da shirin ga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. Jiya Alhamis a Kiev sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ɗorawa ƙungiyar 'yan awara masu ra'ayin Rasha da kuma Rasha ɗin kanta alhakin tashin hankalin da ake fama da shi a gabashin ƙasar Ukraine. Ya ce shugaba Putin zai iya yin zaɓin da zai kai da zai kai da zai kawo ƙarshen yakin kerry ya bayyana haka ne bayan ya gana da shugabannin ƙasar rasha ya ce muna son warware rikicin ta hanyar diplomasiya sai dai ba za mu rufe idanunmu ba muna gani tankoki suna ƙetarawa daga ƙasar rasha zuwa cikin ukraine to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya yabi da lailama wanda ya bayyana a matsayin mutum mai tausayi ya kuma watsi da adawa da china ke yi kan wata hulɗar amurka da shugaban addinin tibet da ke gudun hijira mr obama dai bai gana da lailaman gaba da gaba ba lokacin da ya halarci karin kumallon addu'o'i da aka saba gudanarwa shekara-shekara wanda aka yi jiya a washington sai dai kuma babu rata sosai tsakanin inda suka zauna sun kuma gaisa da juna da yake jawabi ga kimanin shugabannin addini dubu uku da ɗari shida da suka halarci zaman addu'o'in ya ce ina so in marhaban na musamman ga abokin kwarai mai alfarma da lailama wanda ya kasance abin koyi ta fuskar nuna jin kai ya kuma ba mu karfin gwiwa goyon bayan yanci da mutunta duk bil'adama duk da jaddada cewa yana neman tibet ta samu yancin cin gashin kai ne kawai china dai tana ɗaukar shugaban addinin a matsayin ɗan aware mai hatsarin gaske tana kuma yawan kucewa shugabannin ƙasashen duniya da ke ganawa da shi To ana Amurka ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayyana jiya alhamis cewa an yankewa wani ɗan ƙasar Somalia hukuncin ɗaurin shekara goma sha biyar a kurkukun tarayya sabili da samun shi da laifin tallafawa ƙungiyar ta'addanci ta alshabab ta ƙasar Somalia. A watan Yuli, Abdinasir Muhammad Ibrahim ya amsa aikata laifukan tura sakonnin imel da nufin marawa kungiyar ta'addancin goyon baya da kuma turawa wani ɗan kungiyar al-shabab kuɗi ya kuma amsa cewa ya yi wa jami'an shige da fice na ƙasar amurka karya ta wajen neman mafaka inda ya yi ƙarya cewa shi ɗan ƙabilar anwar ne a ƙasar somalia kuma ƙabilar hawiye mai rinjaye tana kudinta mashi amma a zahiri ibrahim shi ɗan ƙabilar hawiye ne ƙungiyar al-shabab ta yi ta kai hare-haren ta'addanci da nufi mai da ƙasar somalia ƙarƙashin shari'ar islama mai tsatsauran ra'ayi to jama'a ƙarshen labarin duniya kenan kuka saurara daga jama'a ƙarshen labaran da kuka kasara daga abuja abokin aiki ya aiko da rahotannin zanga-zangar lumana da aka gudanar a kan cewa dole a gudanar da zaɓe. maso. alhamisar nan yan raji da dama suka yi cincirindo a wani wurin taro da ake kiran shi unity fountain da ke nan abuja babban birnin tarayyar najeriya domin su nuna rashin yadda su da yunkurin da suka ce ana yi na jinkirta babban zaben da za a gudanar ranar 14 ga watan fabrairu a nan najeriya barista solomon dalon na ɗaya daga cikin shugabannin wannan zanga-zanga to mu mun gan babu wani hujjan daga zabe ganin yadda shi shugaban hukumar zabe jega ya ce ya kammala shiri a yi zabe to idan jega ya shiri su waɗannan masu ce daga zaben tafiya ba da su ba za su je su aron takalmi ya suke shishigi a cikin abin da yake na kasa saboda haka wanda suke taruwa nan masu kaunan najeriya ne waɗanda suna son zaman lafiyan kasan nan ba mu yarda ba a ci gaba da zabe wanda ya ci zabe a bashi mulki ya ci gaba da dai kuma na kasa abinda muka taru kai kenan yau amma kuma har yanzu ita hukumar zabe bata kammala aikin rarraba katunan jefa ga waɗanda suka cancanta ba ba ka jin cewa idan aka gudanar da wannan zabe kamar an hana wasu damar da suke da ita ta jefa kuri'unsu eh su sun ba da tabbaci cewa za a iya a kammala kafin a yi zaɓe to a ce ma ba a iya kammalawa ba ai kowane dan najeriya takardar shaida da aka bashi kafin na dindindin ana iya yi amfani da wannan a yi zaben tun da yake mutum yana da katin rajista an yi ku a baya za a yi yanzu ai wannan sabon salon da ake so a kawo guda shi ne za a yi a wannan lokacin in bai yiwu ba sai a koma kuma akan wanda muka To kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. To, madalla yanzu sai Sokoto birnin Shehu inda ma can ma zanga-zangar ce aka yi kamar da za ku ji a rahoton da Umar Faruk Sanyi na ya aiko. ɗaruruwan masu zanga-zangar kenan da mafi su magoya bayan jam'iyyar apc ne da suka yi mace da rike da ganyaye da alluna zuwa ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke sokoto domin nuna rashin amincewarsu da kiraye-kirayen ɗage gudanar da babban zaɓen ƙasa da aka shata gudanarwa a wannan watan na fabrairu suna nasiru aliyu lamido sakataren watsa labaru na jam'iyyar apc a jihar sokoto to makasudin shirya wannan zanga-zanga na ɗaya dai mutanen jihar sokoto sun ka shirya ta mun ga suna da koke irin namu mu ma mun ka shiga cikinta domin mun ji kiran da su ke yi na cewa a ɗaga zaɓe wanda za a yi fara na shugaban ƙasa sha hudu ga watan biyu wannan abu ba abu ne wanda zai kawo zaman lahiya da ci gaba ga ƙasar mu ba sunana alaishew garba so wannan zanga-zanga dai ta biyo bayan ƙorahi ko kuka ko tsoro da jam'iyyar da ke cewa ita addarin jaye ta gwamnati ta yi ta nuna cewa a ɗage zaɓen da za a gabata suwa ba mu yadda da haka ba saboda haka muka fito mu nuna wa duniya ko da mun san ba kunya suka sani ba ba su tsoron zanga-zanga amma duk da haka mu mun san abin zai yi tasiri ga mutanen najeriya da kuma duk mutanen da suka sa ido suna kallo abin da ake najeriya yanzu a sunana mustapha ahmad magana a ɗaga zaɓe wani shiri ne na magudi ake so a yi abinda suke so idan suka ce sun ce a ɗaga an ka ɗaga jam'iyyar apc ta samu matsala saboda mutane za su ga cewa IPDP tana da baki a Najeriya don haka tun da doka ta sa a yi hudu ga wata muna nan bisa dokar ita muka biya bisa ga ita muna kira ga jami'an tsaro da INEC da duk wanda adda ruwa tsaki da wannan maganar zaɓe kada a yarda a daga shi kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Sokoto Sadiq Abubakar Musa shine ya tarbi masu zanga-zangar a ofishin hukumar zaɓen duk da yake bai yi musu jawabi ba a bayyane ni dai sun shigo sun same ni kawai sun ce min suna so su ganni suna da korafe korafe na ce musu in suna iya zuwa su zo karfe uku zan same su amma ni ba su mika min wata takarda ta wani koke ko ta wani abu da aka yi musu wanda yake hukumar zaɓe ne ke da wannan alhakin yaya za a ce yanayin shiryawa hukumar zaɓe yake na dangane da tunkarar wannan zaɓe mai zuwa na shekara ta goma sha biyar. ko da ka shigo dai ka same mu muna ta aikace aikace so saboda haka mu ba mu tsaya ba tunda mu an ba a ce mana kar ku yi ba sai lokaci kaza ai mu kullun cikin shiri muke so saboda haka mu ba mu taba dardar a gwiwa cewa ba za a yi zabe ba ko kuma wani abu daban haka mu kullun cikin shirin zabe muke kuma har yanzu cikin shiri muke ni ban taba ganin wani zabe a duniya da aka ce an jefa zabe ɗari bisa ɗari ba ko ƙasa amerika ba su jefa zaɓe ɗari bisa ɗari na yi zaɓe ƙasashe da yawa na je kenya na je mali na je wurare da yawa na yi aikin zaɓe ni ban taɓa ganin inda aka jefa zaɓe ɗari bisa ɗari ba wannan madakala dai ta jefa rudani a zukatan wasu 'yan najeriya da yanzu haka suka kasa kunne domin jin yadda za ta kaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya To a gaida Murtala Faruk sanyi na Daga Sokoto kuma sai Maiduguri jihar Borno, nan ma maganar ɗaya ce, dole a yi zaɓe ga Haruna Dauda biyu. Ƙungiyar matasan yaƙin neman zaɓen jiran Muhammadu Buhari da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya sun yi wani taron gangami a garin Maiduguri wadda suka nuna ƙin amincewarsu da kiraye-kirayen da wasu ƙungiyoyi ke yi na neman ɗage zaɓen daga ranar 14 ga watan Fabrairu zuwa wani lokaci. Sai dai wannan ƙungiyar matasan yaƙin neman zaɓen jiran Muhammadu Buhari suka ce wannan batu ba da su ba don su a shirye suke a wannan zaɓe a ranar da hukumar zaɓen ta sa a cewar injiniya Garba Umar, koordinator shiyar arewa maso gabacin Najeriya na wannan ƙungiya. Zaɓen Najeriya hakkinmu ne a a matsayinmu na 'yan ƙasa najeriya so long as muna cikin wannan da'ira da ake kiranta najeriya ba wanda ya isa ya hana mu yin zaɓe zaɓe lokacinsa ya yi ɗan ka daɗe shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya bayanin cewa kamar idan aka yi wannan zaɓe za su yi wa wasu hakkinsu ganin cewa ya magana kan mutane kama da ba samu katin kaɗa wannan kuri'a ba kuma wanda shi zai baiwa mutum damar yin zaɓe ba gani kamar idan aka ce za a yi zaɓe ba wasu ba samu katin kaɗa wannan kuri'a ba an toye masu nasu haƙi kun yi la'akari da wannan ai maganar toye haƙi wanda aka toye musu haƙi ai sun fi miliyan ɗaya suna kwana a makaranta a ajujuwan makaranta su a gindin bishiya duk wannan ba a ce an toye musu haƙi ba sai mutumin da in ka biyu biya ma ya tafi neman abinci da bai samu ya zo ya karbi katin ba kuma yana da niyan karba inec ta ƙara kwana bakwai a dawo musu da haƙƙinsu ba wai a ce mana a'a katin zaɓe ta nan ne kawai najeriya inda za ta kula da mu wannan ƙarya ne Alhaji Ahmad Ibn Ahmad shine coordinator wannan kungiya na jihar Borno ga kuma abin da yake cewa mun samu labari wayansu daga cikin Abuja sun fito suna cewa suna gawa shi shugaban INEC akan cewa ya daga su suna so a daga wannan zaben sannan kuma yau a wannan Borno chapter da mu muke ciki ire-iren problem da yake faruwa yau ana duba cikin Najeriya gaba daya mu a cikin shashinmu na Borno mu ne wanda muke suffering a lot mun mutu iyayenmu sun mutu kanninmu sun mutu jikokinmu har kannan kannan kanninmu duk sun mutu a cikin garin nan so saboda haka mu mun fito da kwanmu da kwakwata mu sake muna sun su ne mu gaya musu cewa ba wanda ya isa ya ce ba za a ci gaba da wannan zaɓen ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To gaya da Haruna da biyu yanzu kuma lokaci ne da Maryam za ta gabatar da shirin kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Hajiya Salamatu Garba, shugaban kungiyar manoma mata da ake kira Wofan a takaice. Ta fara da bamu tarihin wannan kungiyar. Sunana Salamatu Garba kuma ni ce shugabar kungiyar mata ko haɓaka cikin noma da inganta rayuwar mata kuma mafi yawa muna ayyukanmu ne a arewacin najeriya ni ce na ƙirƙiri wannan ƙungiyar shekara alif da ɗari tara da casa'in da uku to ana kiran wannan ƙungiya dai an fi saninta da wofan an fi eh. saninta da ƙungiyarmu da ke aiki da mata amma ba mata zalla ba har da matasa da kuma duk abin da zai kawo ci gaban al'umma Haɗaɗɗau kungiya ce wadda take kokarin ci gaban harkokin jama'a ga gabaki daya dama ni malamar jami'a ce na dan saurara da koyarwa ko da yake zan iya komawa insha Allah amma na ƙara mai da hankali kan ayyukan ƙungiyar wofan saboda muna haɗin gwiwa da dama da ƙungiyoyi kamar su UNDP su agric projects su UNICEF ko aikin ya zo ya zama ana buƙatar mai da hankali. To ta yaya kika fara sha'awar noma? Don a zaton wasu, noma sana'a maza ce kawai. To dama kamar yadda na gaya miki ni malamar gona ce yana duba bangaren cututtukan eh, eh, shuke-shuke haka da na gonakin mu da sauransu. To abin da nake koyarwa ke na lokacin ina jami'ar Ahmadu Bello Zaria. To kuma abin da ya kawo harkan wannan kungiyar na fita da ɗalibai na muka je duba project irin a fita research wato bincike ke eh. wajajen ƙauyen ikara muka tarar da wata mace mai ciki amma irin kaya da muka ganta da su tallafto a kanta ta dawo daga gona kenan da ɗan abubuwan da ta tsuntsunta daga gona tana nan tana tafiya daga ganin ta kin san ta yi dogon tafiya sai muka tsaya da yake cikin karamar mota muke ɗalibai na kamar guda hudu da suke aikin bincike tare da ni muka fita. Sai muka tsaya muka tambaye ta me yasa za ta ɗauki kaya mai yawa haka kuma ga ciki ga kaya ga fatanya shine ne ta yi dariya cewa ai rayuwar mace bai wuce ta ciki ta goyo ta biyayya ga mijinta ba. To wallahi hajiya lokacin da na koma matan nan aka ce wajen haihuwa ta rasu. Allah sarki. To wannan abun ya taɓo ni sosai saboda ni tunani na yadda na ganta da abubuwan ta faɗa a kan rayuwar mace musamman ta arewacin Najeriya wanda ni ma na yarda cewa haka ne haka muka taso amma idan aka yi tsorin ilimi da wasu abubuwa da sana'o'i da sauransu wallahi za mu motsa daga inda muke. Haka Allah bai sa na gama samu mun tattauna da matan nan ba muka ci gaba ni kuma ban yi da niyan kungiya ba kawai dai na so ne in taimake ta na ga yar uwata kuma cikin hira za ta iya koyan abubuwa ni ma zan koyi abubuwa da dama daga wajenta wato tambarin kungiyar wofan da nake gaya miki yau wannan mata mai ciki na gani da kaya a kanta a yanda muka ganta shi. Allah sarki. Ita ce zama tambari kungiyar wofan yau. To kuma a hankali a hankali ma ya zama kungiya. To wane irin taimako kungiyar ke ba mata da sauran jama'a? Ah, da farko dai muna haɗa su a kungiyance, sa'annan muna aiki da su bisa ayyukan da muka same su da shi. So muna wayar da kansu, taimaka musu domin su taimaka kansu. Na biyu kuma kama san hanya da za ka yi ka tattauna da waɗanda abin ya shafe su su ma su saurare ka ka yi tsari yadda yake kuma kamar matan mu yanzu kin ga suna aikin goma amma kuma yana da kyau su san zancen haihuwa sai ki ga wani lokaci mun tara unguwar zumomi an tsara eh, nuna musu abin da ya kamata idan su wajen haihuwa sai kuma idan kika ɗauki value chain abin da muke cewa value chain na na noma eh. za ki ga shigo da matasa da su matan tun daga ajiye iri da shukawa da reno har a yi girbi a sarrafa duka muna bin takun wannan har a zo marketing aspect wato yadda za a siyar da yadda ake cutar da manomi a ga sai ki ga wanda ke kasuwa ya fi su samun riba duk muna taimaka musu su san cewa in lokacin siyar da amfanin gona ya haka ya kamata. Masu sauraro a nan kuma zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Salamatu Garba da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. Yanzu ga jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da wani labari da jaridar Rariya ta buga shafinta na hudu. inda labarin ke cewa shirin zaɓe ya gurgunta kasafin kuɗin bana labarin ya ci gaba da cewa sakamakon binciken rariya ya gano cewa saɓanin hasashen da ake yi na kasafin kuɗin wannan shekara zai samu amincewar majalisar cikin lokaci a yanzu batun ya haɗu da koma baya dalilin harkokin siyasa da suka kankama a duk faɗin ƙasar nan bincike ya nuna cewa tun bayan mako biyu da zauren majalisun suka tattauna batun kasafin kuɗi a karo na biyu ba a ƙara jin ɗuriyar kasafin kuɗin ba kasancewar 'yan majalisun sun jingine batun sun fuskanci harkokin siyasar su har ila yau a shafi na biyar jaridar rariya ta buga labarin da ke cewa an gano katinan zaɓe dubu goma da aka arce da su a jihar akwa ibom labarin ya ci gaba da cewa kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec a jihar akwa ibom mr austin okeji ya tabbatar da cewa rundunar 'yan sandan jihar ta samu nasarar gano katunan zaɓe akalla dubu takwas daga cikin dubu goma da aka arce da su da yake jawabi ga manema labarai a uyo kwamishinan ya roƙi waɗanda ke riƙe da sauran katunan zaben kansu dawo da su yana mai cewa a bisa sabon tsarin da hukumar ta bullo da shi babu yadda wani zai iya amfani da katin zaben da ba nasa ba ita kuwa leadership hausa ta buga wani labari a shafinta na tara inda labarin ke cewa dole ne a yi zaɓe kamar yadda aka tsara in ji amurka Labarin ya ci gaba da cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce dole a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma lokacin da aka shirya zaɓen. Abu ne mai matukar muhimmanci a Najeriya a yayin da ƙasar ke fuskantar barazana daga mayakan Boko Haram da ke da'awar kafa daula. Kerry wanda ya kawo ziyara a Najeriya inda ya gana da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta APC kuma tsohon shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari da kuma takwaransa na jam'iyyar PDP shugaba Goodluck Jonathan da ke neman wa'adi na biyu. sakataren wajen amurkan ya ce hankalin duniya a yanzu haka ya karkata a najeriya domin ganin an gudanar da karɓaɓɓen zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ta yadda kowa zai yi na'am da shi Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na sha biyu, inda labarin ke cewa jama'a su tunkari zaɓe cikin lumana in ji Sheikh Jingir. labarin ya ci gaba da cewa shugaban majalisar malamai ta ƙasa na ƙungiyar jama'atu izalatu Bidi'a wa ikamatu sunna sheikh sani yahaya jingir ya bayyana cewa ƙungiyar ba ta da alaka da siyasa sannan ba ta da jam'iyya guda ɗaya da za ta kaɗawa ƙuri'arta a lokacin zaɓe illa kawai inda cancanta take kuma ko a wace jam'iyya ce Sheshin malamin ya yi wannan furuci ne a yayin gudanar da babban taro na gidauniya da kungiyar ta shirya don samar da kuɗi naira miliyan hamsin saboda gina makaranta, masallaci da cibiyoyin addinin musulunci a sassa daban-daban na ƙasar nan da wasu ƙasashen Afirka wanda aka gabatar a birnin tarayya Abuja a makon da ya gabata. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. sai kuma kaɗan daga cikin rayuwar masu sauraro. Assalamu alaikum sashen Hausa na Rediyo Amerika. Suna na sahabi mai cajin waya ga jirga ƙaramar hukumar kurfa a jihar Katsina. Kan hukumar zaɓe, alhamdulillahi ga alamu za ki nuna mana halarci. masu taro cewar a daga wallahi ba kafin mu muna ba goyon bayan hukumar zaɓe ɗari sun mai so a daga zaɓen nan to a ne shi Allah ya mayar masa da aliyar aliyar ku ba ta da kyawu. magana suna na salisu falalu daga helele za a sakwato a tarayyar najeriya yana jingina ma majalisar zartar game da zaman da suke yi sun nuna ra'ayin 'yan najeriya suke biya saboda duk 'yan najeriya suna goyon bayan a ci gaba da zaɓe hukumar zaɓe lokacin da tasa domin ba mu fata a ɗage kuma sun nuna suna goyon bayan al'ummar su da suke cewa a yi zaɓe wannan lokaci ubangiji allah ya sa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya Assalamu alaikum ni ne barista Muhammadu Awali Babayi ya rushe karamar sunan shugabar cikin jihar Bauchi Najeriya. Hakika wannan magana da yan zai suka faɗa saboda rashin doka da oda ne. Dan da doka da oda ya kamata a ce kwamishinan 'yan sanda na Najeriya ya kama su. Don haka gona san PDP dole ne mu bar saboda ba a kama mai sai a bar mara laifi. Ina abin da iri a kama mara laifi a kama mara laifi. saboda wannan gwamnati dole ne mu rabu da ita saboda muna son pdp dole ne mu kwanta in kana da uwa a murku ba za ka ci da gaya ba duk yadda ka kulla in kana pdp da a kyale ka don haka mun talakawa in dai ma doka da oda wannan gwamnati ai ba gwamnati ne ke zuwa. to kafin mu rufe ga takaitattun labarai. Wata majalisar shugabannin Najeriya mai ikon faɗa a ji ta ce za a gudanar da zaɓe ranar goma sha hudu ga watan nan na Fabrairu kamar yadda aka tsara. Majalisar zartarwar da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke jagoranta da ta kunshi janar-janar da 'yan majalisar dokoki da kuma tsofaffin shugabanni ta sanar da sanarwar da ta tsaida ne bayan zamanta a babban birnin tarayya Abuja jiya Alhamis. shugabannin kasashen jamus da kuma faransa sun isa babban birnin kasar ukraine jiya alhamis da wani sabon tayin shirin wanzar da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen faɗan da ake yi kusa da kan iyakar rasha shugabar gwamnatin kasar jamus angela merkel da takwaranta na kasar faransa francois hollande sun gana a kiev da shugaba petro poroshenko da kasashen yammaci suke goyon baya. an kuma gudanar da taron ne ba tare da gayyatar 'yan jarida ba kuma ba a bayyana matakan da kasashen turan za su ɗauka na wanzar da zaman lafiyan ba shugaban amurka barack obama ya yabi da lailama wanda ya bayyana a matsayin mutum mai tausayi ya kuma yi watsi da adawa da china ke yi kan wata hulɗar amurka da shugaban addinin tibet da ke gudun hijira To a gaishe ki jama'a a nan za mu dasa aya sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu musamman grace alira abdu da muka gabatar da shirin tare da ita da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu jim hammond ne salo garba ke muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.